فاتقوا الله وأطيعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ينقوى الأمر مأتي عليه الصلاة والسلام من أيما الله سبحانه وتعالى بوديا سيقام ونرانا من البركة bayan wannan sallah ta magariba daidai lokacin da babban malamin mu imam leman bawa argungu yake gabatar da karatu a wannan masallaci bayan magariba zuwa isha wanda yau yadda mai ɗan zauna ya huta a ɗan rika wannan karatun ba tare da wasu lalura komi ba mm. kawai yana so ne a rika to kusan kullum muka tsaya wannan wurin mukan gaya muku muna kiyana mu kokari ne Allah ya sani ba za mu iya yin yadda yake yi ba sai dai mu san kiyana mu kokari Allah shi mana jagora amin idan ba mun ta ba muna cikin suratu shu'ara kuma mun tsaya daidai aya ta ɗari ɗaya da saba'in da biyar yau za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da saba'in da shidda kuma cikin taimakon allah ɗan kwanan nan duka mun yi karatu alrama nan yanzu kuma sai ga shi allah ya kaɗo mana kuma sa rama tuntuwa ne ba allah shi muna jagora malaka sun mazakara ta'ala ta sami sha'ari wa ƙauni sai allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana kissar annabi shu'aibu da mutanansa a takaicen takaitawa ka ci Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim kazzaba أصحاب الأيكة المرسلين الله يتشي واتو أصحاب الأيكة واتو متانا النبي الله النبي سعيد سوى كرا أصحاب الأيكة الله يتشي sun قرية manzannin Allah kamar yadda Allah yake ambata mana can baya duka manzannin nan guda ne ake karyata sai Allah ce an karyata manzanni saboda karyata manzo guda daidai yake da karyata dukkanin manzannin Allah kamar yadda karyata aya guda cikin Alƙur'ani daidai yake da karyata Alƙur'ani an gane ko shi ne Allah ya ce kazzaba ashabul aikatil mursalin wato mutanen ashabul aika sun karyata manzanninsu ta shi ne mala ya ce wani aikatu hiya gaibatun shaja wato abinda ake kira al'aika shi ne wato gaibatu shajar gaibatu shajar wato wasu wani alƙarya ne ko wani gari ne wanda suke da wato itace waɗanda suke turna ƙauri guda shi ne nan mana ya fassara ya ce al-multafati shajar wadanda itacensu itacen wannan garin suna tasar ƙauri guda ya ce auku kuma allafi tambitu na'imar shajar ko kuma wani gari ne wanda take tsirar da wato itace masu ni'ima wato ƙurbin madaya kusa ga wato birnin madayana wa kana shajaruhum addu wato itacen wannan garin shine itacen zu mana ce addu nau'un mina shajari mu'ayyar wato shi addu wani nau'i ne na wasu 'ya'yan itace ayyanannu wakila wasu malamai sun ce kuwa shajaru sadir al'azim wato su ne ‘ya'yan itacen magariya manya wakila wasu malamai suka ce da hannun shajar makana wato itace ne waɗanda suke sun matse wuri ɗaya ko ne yaya suka kasance su da ke kira da alhaika to kun ga ake wannan an wasara mana abin da ake nuni da al'aika duk da wasu na ƙoƙarin fassara wannan da lekayawa wadda ce ai lekayawa wani sun ka samu sunansu kaga babu alaƙa tsakanin lekayawa da wannan bisa ga ta'arifin da malam ya yi muna lekayawa wasu mutane ne wanda ake samun su a masarautar argungu ko ba haka ba amma dai ba waɗannan ba Allah shi muna jagora da yawa suna ta kokarin a fukato ma'anar sai su haɗa ta da wannan mala yace fa kullu makanin kazalika yuqalu lahu gaizatu wato duk wani wuri wanda ya kasance da irin wannan sifar yana da 'ya'yan itace wanda suke sassan wuri guda to ana kiran wannan wurin wato gaiza Allah ya ce sun karyata al-mursalin manzannin malaka takazibuhum shu'aiba saboda sun karyata annabin Allah annabi shu'aib li'anna takazibu wahidun minhum domin karyata mutum guda a cikin manzannin Allah takazibun lahum jami'a. wato karyata manzannin Allah ne gaba to Allah ya ba mu wannan labari hmm. yace inna da lahum sha'ibun a lokacin da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yace da su ala tattaqun ala tattaquna allaha fa tu'minu da su ba za ku ji tsoron Allah ba ku imani wanda ya nuna mutane ne wanda ba su yi imani ba duk da malai yayi wata magana nan yace lam yaqul aquhum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iskala lawan sha'aibun sai yace ce lam yaqul ahuhum bai ce ɗan uwansu ba sai ma da ce la'annahu lam yaqul minhum saboda shi annabi shi'aibu baya cikinsu wa kana min ahli qaryatu madyana shi ya kasance yana daga cikin mutanen alqaryar madyana to wannan magana ne dai da malaman hadisi ke da maganganu akan ta akwai malaman tafsiri da adda ra'ayi da fahimtar cewa abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala a nan bai ambaci cewa wato dan su ba bai ambaci cewa annabi shi aka dan su ba saboda wasu wurare ya sha ambata cewa annabi shi aiba dan su ne to shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya zo nan sai ya wadatu da ambatar dan su ne kawai sai dai ya ce iskala lahun shu'aibu bai ambaci cewa ɗan uwansu ba a wayanda abda irin wannan fahimtar suka ce sun dogara da hadisin da ke cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah bai taɓa aiko wani ba annabi ba face sai daga cikin mutanensa yan uwansa sune Allah yake aikowa wannan dai matsala ce da malaman tafsiri suke da fahimta akan ta wasu na ganin wato abin da yasa ba ambaci cewa dan uwansu ba saboda shi ba cikin su yake ba shi mutumin birnin madayanin wasu su ce a'a abin da yasa Allah bai ambata ba saboda ya ci ambata wasu wurare cewa dan uwansu ne shi annabi shaibu alaihi salatu wassalam Allah ya ce annabi shaibu ya ce da su inni lakum to Allah ya ba mu labarin cewa ashabul aika sun karyata manzannin ma'ana sun karyata annabi shu'aib alaihi salatu wassalam to me yasa suka karyata shi ba wani abu yayi ba ce musu dai yayi su ji tsoron Allah su yi imani shi ne ci gaba da ce musu inni lakum rasulun amin kuma ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kuma amin amintacce wato da awar take ta cewa ni manzo Allah ne gaske ne Allah ya aiko ni Allah ya amintu da ni ya ba ni manzanci saboda haka fattaqullaha wa yace saboda haka fattaqullaha ku ji tsoron Allah bi tarkil kufri ku daina kafirci sannan wa aqiqun ni kuma ku yi mini da'a a matsayin manzon ku to wannan maganganun su ne wa maganganun da ya gaya musu kaga cikin wannan maganganun babu wasu maganganu da za a ce su rusa ta mutane su karya ta to shine abin da ya gaya musu yace kuma wa ma as'alukum wannan wa'azi da nake muku ban roƙe ku ku bani wata jinga ba ba ta skura alaikumul ijabatu bi sababi ta yadda za a cewa amsa kiran da nake muku ya yi muku nauyi saboda na ƙora muku wani nauyi to ban roƙi ku bani wata jinga ba in a dariya lada ta ba ta kasance ba illa ala rabbil alamin ba zuwa ga ubangijin talakai shi ne zai biya shi ne ma da wannan da'awar ta annabi shu'aib alaihi salatu wassalam lam tukhalif alfazu alfazuhu alfazu man qabla lafazin da ya amfani da shi anan in mun duba bai saba ba lafazin da sauran manzanni suka yi amfani da shi ba duk usulubin su guda yasa ba su azi inda duka gana ta samun barambaran to an kauce ma gaskiya amma inda akan gaskiya ake to mai wa'azi wani ko zai sa'a mai wa'azi wani tun da duk abu guda ne mashayar guda ce wuri guda ne ake abinda ka tsotso shi na tsotso to duka da awar za su zama guda ce amma duk inda ka gana ana wani abu haka masu wa'azi a ya waɗi wanga ya wani wani to akwai wata manuwa ta shigo akwai wani abin da ya shigo ci amma in ba haka ba da'awar guda ce to daga nan sai ci gaba da cewa awful kaila wa ta takunu min al to kusan kowane annabi yakan kalli al'umma sai abin da suke na ba daidai ya musu wa'azi a kan shi shi babbar musibar da aka jarabci wa'annan mutanen nasu da shi shi ne kawai mudu shi ne babban matsala kasan kowane mutum da irin zunubin da ake jarabta kai da shi hmm. yanzu a ta da munan tarayyar kowa ya san zunubin da ke baki wahala kowa ya san likin da duk yadda yake so ya tuba sai da taimakon ubangiji su ba haka ba hmm. kowa da inda yake da matsala hmm. wani za ka ya ce wallahi kullum kuduri nake in tuba daga kaza amma har yanzu tuba ba Wasu su babban wahalar su da matsalar su shine sauyin muni shi abin da ke dan ya kawata ne ya ce to an kaila ku cika mudu ai abin muni ku cika mudu mana cewa ya dullo ala annahun mutamadinuna liwujudi tijarati fihi wannan yana nuna cewa su ɗan birni ne saboda ni akwai ɗan kasuwa a cikin wal khiyanatu fiha don aka yaudara a cikinsu ba wani abu bace saboda haka suna yaudara ɗan kasuwa ne suna sana'a ta awo kun san daga cikin sana'o'i waɗanda ke kawo mutum saurin samun kuɗi sana'ar awo wannan sana'a ta au a ce kakar shinkawa ta zo ko kakar gero ta zo ko kakar masara ta zo ko kakar wake kana zuwa kana aunowa daga mutane kana tarawa kana taima mutane ko kana ɗan ajewa zuwa ta wani lokaci wata ɗaya wata biyu zuwa lokacin da mutane suke da bukata ga wannan abin sai ka ɗan sa sauki ka sayar musu wannan yana da albarka kwarai da gaske matuƙar mutum zai sai da gaskiya sai dai tsaye da gaske ke da wahala a cikin wannan da to shi ne yake da su auful kaila ku cika mudu wala takunu minal muqtirin kada ku kasance cikin masu tauya haƙoƙin mutane wani ya ce matsala galibi masu irin wayannan sana'o'in za a gansu suna zuwa suna auna abincin mutane da munin da suke aunowa daban in za su sayar munin da suke sayarwa daban yanzu a ko suwa mun sani in mun gata sai a ce to a gara tun da kai na bari a sama wani kaga mu da kiri kiri na ya ce to ga ta wani to babu matsala to tun da kai na bari a sama kenan inda ba shi na ba wancan za a sa wani lokaci kuma saurara da kudin a ce wannan mudun za yake kamar mu dan gwata gane daga dari takwas da hamsin to ga dari takwas to kaga gwamma wannan tun da yanzu wanga an bambanta kuɗi amma abin da bai yi ba mai ɗari takwas da hamsin da wanga muzo ake auna shi ma mai ɗari tara ko mai ɗari nawa duka da wannan muzo ake auna wannan babban bala'i kuma yana daga cikin ababen da ke kawo ma ƙasa shiga wahala da kunci Allah ya kare inda wala ta kunu min al kada ku zama cikin masu tauyen mutu kusa irin wannan maganar wato annaqisina li huquqin na kada ku zama cikin masu sauya haƙoƙin mutane fil kaili wal wazan a cikin wato abinda ake aunawa da mudu wal wazan ko kuma cikin abinda ake aunawa da sikeli mun san su ma masu harkar sikelin na suna su matsala eh har masu tib layin akwai masu mundahana to duk a ji tsoron Allah a daina shi ne yake cewa wato karna an zalim Allah subhanahu ta'ala ya hana wannan tabiya li'annahu zulm saboda zalunci Allah ya ambata a suratul mutaffifin aya ta 1 zuwa aya ta 3 yake cewa bismillahir rahmanir rahim hmm. wa lil mutaffifin mubin don ya nuna munin wannan bugar ɗabi'a da suke Allah ya ce bawai lullin mutafifi bane ya tabbata da masu soya muni allafi na idan taru na su ne wayanda in za su yi awu daga mutane to yasta za su nemi a cika musu muni haba mana, akwai banta kai cewa da za ka zo da shinkafa kasuwa ko da jeron ka mudu goma su san dubarar za su yi su mai zai kara kai kana ta a goma ne fito da su ce to gaban wa hanka wani <laughs> kai waɗannan mutane sun kwari wallahi mana ka ga wanda aka awo ana wani tsara-tsara da geron ka kuda da shinkafanka ana ana wani tattare maka abu duwar za su sai sun mai sai tara wallahi ba ta biya kwarai ba kuma duk mutumin da ya sa zanu ci gaba ba zai ce da sana ba cikin wannan sana'a hmm. na gaya muku sana'a ce mai albarka sana'a ce mai riba amma in ka tsaye da gaskiya allazi ne zattalu ala na. su ne wanda in za su yi aro ga mutane ya sauku za su nemi a cika musu nuni wa idza kaduhum in su ne za su aro aw wadaluhum yuqtirun ma'aunai yastawi in su za su auna ma haka za ka ana yi daya biyu uku tara goma in ka ce gida sai ka isko tara kuma sun kwai abin da ne ka ban mamaki har da yan mata yan mata nan masu awo da kange da suka wani tsabcen su ma iya ku sa wasu zai su yi wa in sun ka zo ko wanda na gada na ka mudu ka yawa in ya je zuwa zai ce to in kun yadda ya auna da ganin mu an ta zai shi auna abu ne eh eh baba eh eh eh ta wasa don da an to ka gani fa wata abun bai da dadi. wai wata ce aka je wurin wani da cije ne ke ba labari ya yi daga ya je kasuwa da ya mudu wajen sayan shinkafa shi ne ya ga ana da irin wannan saucen awar shi ne ce ababu ya Allah ki ji tsoron kacce to dawa su zai samu ka kalli wannan ko ki kalli irin wannan da cijin da shekarun da gurgura a ce ba ki iya raga a sai ke ba auna da kanka gaskiya ne ka ji abin da mala yake ku yake sai sa sun bare da ji ba su auruwa in kadara ta ja ka ko da gani su kuma wai ba su da kyau ba ku ba su da ni za ka gan su amma ku ba su auruwa saboda ni wannan makircin da su haƙwari to shi ne kabir ya Allah ya shirya mana Allah ya gyara mana halaye da saboda haka Allah ya abu wannan a sautin saboda munin wannan bakar sada'a a suratul al'am Allah ya ambaci wannan magana yace wa awful kayla wal mizana wa awful kayla wal mizana bil qist hmm. wa la tabqasu nasa ashiya'ahum kun a suratul al'am ma Allah ya irin wannan magana wa awful kayla wal mizana bil qist ku cika wato mudu da skeli da adalci yace kada ku ta wala tuhsiru nasa ashiya kada ku tauye wa mutane kayakin kenan malam cikin koni ana iya samu wannan mundana to kowane irin abu ne wanda ake awo da mu ko wanda ake awo da skeli ko wanda ake awo da timna duka a ji tsoron Allah kada a tauye wa mutane haƙoƙin kai abun yana da faɗi kwarai da gaske hmm. yana da faɗi kwarai da gaske a suratul araf ma Allah ya wannan magana Ya ce wa awful kayla wal mizana wala tabakhasu an-nas ashiya wala tabakhasu an-nas ashiya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ita ma Allah ya irin wannan magana wato abinda ake nuna maka munin abin ya sa Allah ya yi ta maimaita shi wurare da yawa ya yi magana sa a suratul shu'ara ya yi a suratul musaffifin ya yi magana a suratul al'an ya yi magana a suratul al'aram ya yi a cikin suratul isra'i ko ke cewa wa arzul kaila idza kiltu wa arzul kaila idza kiltum wa junubil qisatil Ya yake wa arzul kaila ku cika gudu idza kiltum in za ku yi awo wazinu ku yi awo bil qisatil mustaqim da mudu madaidaici wa in son samu ne kamata a ce jihar kebbi gwamnati ta hidda wani mudu wanda shi ta yadda da shi kuma ta ɗau mataki duk suwa dole ki a yi au da wannan mudu ai gwamnati na nata kokari amma ba a yi ko an kawo mudun sai a zube shi kaga an tarɗe shi nan an markaɗe shi nan wani mudun ma ya gaggare shi kaji kunyi eh duk suna yi to amma dai duk da haka haƙƙi ne na hukuma sai da sanin mu in ka je wurin awa ko waɗanda za a ga sai suna kula da wani amma yanzu wannan ya zama tarihi babu ko har yanzu akwai to to ba su aikin ni ko ku? har yanzu ana yi da kun ji a yanzu ana yi kuma ana kama duk wanda aka kama to abinda dai an matsala a kama a ba da hanci kyawarin sun kama mutum Ai mai taron kwarai in ya ci ba a kai shi ga hukuma a kai shi kotu a yi mai hukunci Allah ya taimake mu zabata eh eh gaskiya to kun ji an ce fasil galibin su su mutanen da wadanda ba su da abin su ga su ko ba ka fi musu ba eh ba su da su ga hannunsu to saboda ba su da shi kaga da zara an ka dan zungura musu wazo da ya to ce to kake eh, saki su ko sai gaba da wazo ne wani ya wazo bai nasa ya kaɗa ya samu shi shirka cikin kasuwa ya Allah shi da yadda ne eh, to a dauki mataki a dau mataki a sa wa'anda ka iyawa eh? a sa wa'anda ba su iya arsuka hanci duk da abu ne mai wahala wa kana yusuf alayhi salatu wassalam annabi yusuf ma ya irin wannan magana a lokacin da abin nan ya kuwa da suka je yana neman su taho da su taho da wannan dan uwan nashi cikin abin da yake gaya musu yake cewa ala tarawna anni ala tarawna anni mufil kaila ba ku ganin ni na cika muku mudu ba ku ganin abin da ne muku saboda haka ku kokarin ku zo wuri na na yi muku shiri na musamman na girmama ku da darajar ka kun ga duka wannan dai ayoyin abin da suke nuna mana muhimmancin kulawa da cika mudu in an je ya hau Allah ya samu gani ya sace wazinu bil qisasil mustaqim wazinu bil qisasil mustaqim yake wazinu ku ya'awu bil qisasil mustaqim da mudu wanda yake madaidaici wato al mizan sawi wato sikeli madaidaici ma'ana ai uqutul hakka ku ba masu haƙƙi haƙƙansu sannan wala tabagha wala ta Allah tabagha an-nasa da cewa wala tabaka sunnasa ashiya'ahum kada ku tawaye ma mutane kare su ai la tanqusuhum min haqqin shay'a kada ku tawaye musu komai daga cikin haƙoƙin su wala ta'asaw fil ardi mufsidin wala ta'asaw kada ku yi barna fil ardi a cikin kasa mufsidin kuna masu barna eh kada ku yi barna a cikin kasa kuna masu barna kenan mufsidin na biyu ta'kidi ne ga wancan wala ta'asaw tunda shi ma wala ta'asaw ma'anarsa wala tufsid mun gane ثلاث ولا تأخذ bil الأرض ta hanyar kisa wa gairi. an gane ku to shine Allah subhanahu ta'ala yace wa hadha yadullu ala annahum fihim al-lusus wal muharib wato kenan wannan yana nuni akan cewa a cikin mutanen annabi shu'aibu akwai al-lusus yan muji da makami ko sannan wal muharib akwai wato masu karo hanya masu tsaron hanya suna ɓata dukiyar mutane akwai masu tsami irin wannan tsamin da ake yi kawai ka zo a shaɗe ka ka ga mutum na ta yi yana mangazar ka an tsada ka ayi gaba wata rana yana ta a cikin kasuwa ma na mana ka ta a hankali zai ce kamar ya zai ce zo ka ci. mun ka yi gaba ya ce mu je zai da ya kawo da bakin gida ce mana ya sauri ka wuce mutanenmu na kaɗan eh jin ni wani ya mangaje ne waya ce mangadar na wani abu na ya kashe da ɗauka shi na sai shi wannan din da suna sai ya kare ni haka sai dai ce aya hankali sai ya rake abubuwa ka zai ala abubuwa Allah shirye mu daga wasu Allah ya ce wata kullari khalaqakum wal jibillata shu'aib ya ci gaba da ya musu yace wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron wannan da ya halicce ku wal jibillatal awalin da kuma al'ummomi na farko wanda ya halicce ku ya halicci al'ummomi al'umamul awwalin wasu al'ummomi na farko allazina kanu ala shirkatin wa tabi'atin azima wanda a kasance akan wata irin halitta da wata ɗabi'a mai girma ce ka ba su sarabar wato zukatan sun bushe kace wato duwatsu ne a wajen kangara da da kangarewa da haka faman na kalakashe haka ne eh yace faman khal faman khalaqa shay'an fa idamu zalika shay'u ahwanu alayhi malace faman khalaqa kalakashe an wanda ya halicci abu fa idamu zalika shay mayar da wannan abun to ahwalu ya yayi sauki gare shi da yanzu ko kai ka kwaba laka kai ka zana hoton raƙumi in abin a ɗauke wannan raƙumin ne a koyi a ce ka yi wani wanda za ka yi sai ya yi wancan kyau kuma haka ba yasa za ka ko makaranta shi ne munin sa ta jaraba idan ana tsoma ka cewa wannan abin da ka rubuta ba naka bane ana zargi ko ana tuhuma cewa ba ka bane an ka an ce an ka sake baka wani abin nan eh, booklet aka ce ka sake cikin sauki in mutum goma za su zagaye ka su za ka yi ta zana suna kallon sarautar Allah amma in ba ka bane kwafe kake yi kana kwafewa ne ko likit kake zuwa wasu shi kenan da malam kunya sai aka masallaci biyu a ce ci bada da mana ba gahe ba ci gaba da rubutunka wala mana sai kunya ya sala malam matasa ku ta tsaye ku yi karatu na gaskiya kai hankali wato in ka saba cikin wannan matsalar in ka saba da ita kana wahala saboda na tsaye da kullum cin tsoro kake don ba ka da gaskiya cikin tsoro kake kuma in ka saba abin zai ta ka to in ka sai wani wuri a kotar ba da daga za a yi an sa yaran haka aka zo aka tsara wangana can wangana na in ka ga fil can yaran da aka sa ya za a kai sa su jarba saboda haka da Allah a yi kokari a daure a sai a wahala karatu sai an wahala duk wanda ka gani ya zama wani wala wahala ta yanzu dokta suleiman ba gashi nan yana baka labarin wahalar da ya sha ta karatu sai ka tausaya mu a yi sati ana cikin daji ana can sai dai a sai ɗan guzuri ɗan garin kwaki ɗan mi haka ake ana ta wahala ana karatu da saboda haka shi karatu sai ka yi matasa ku yi hankali ku kuma ga ku da son jin daɗi eh ba mu son ku wahala rayuwa akwai matsala a yi hankuri a wahala wahala gushewa ta kai yanzu misali a wayanda suka yi rubuta jaraba nan siyoci yan kwanan nan yanzu an gama jaraba ka ma mace da ka rubuta kuma sai wata in ta tashi sau da ka a yi hankali wannan lokaci a wahala ne kuma galibi duk wanda ya wahala ya fi samun albarka karatu saboda tsari ne wanda ƙasa ta tsara haka a ƙa'idar to in ka bi ƙa'idar ka yi da gaske kai ku sai ga Allah ya sauke ka ya tsaga darajarka Allah ya ce mu to shi yasa annabi shi'abu yake musu irin wannan wa'azi mm. to shi ne ma da cewa ashara ila ba'dihi sai ya yi ishara zuwa ga rauninsu wa kowasu man kanin ablahun da kuma ƙarfin waɗanda suka gabace su fi kalimatin sahala wato a cikin wata kalma mai sauƙi wato sallatun mai sauƙaƙawa wa siyaƙun latif da kuma wani siyaki mai taushi wajen magana ne wani zalika yusamma yadda ake kira annabi shu'aibu ana ce masa khatibul anbiya wato mai hudubar annabawa cikin annabawa yana daga cikin wayan suke suke da farewa wajen magana da sanin usulubin magana na to to wato shine farare wanda ya fare wajen yin magana ko kama a cikin ko hmm. yau kaga ai masu hudubar shi da safari ne suke isarwa hmm. saboda haka in sakon ya zo to za a ga sakon an su shi da yadda shi Allah shi muna jagora kwararre na wajen iya magana shi annabi shi ai ba alayhi salatu wasallam kamar yanzu za ka ga duk da wani abu za a yi sai an nemo wanda yake ya iya magana don kamar yanzu misali muna da mutanen da sanannu ne in suka rika abin magana suna magana to har da speaker da ba su haɗin ka eh ko ba haka bane Allah ya sa mu gani to gaba sai Allah ya ce wa illa basharun mithluna inna dhunnuka la min wannan wa'azi wa'azi ne mai na tausasa murya da jan hankalin mutum amma ƙarshen ta ƙalu sai suka ce wato su ashabul aikati suka ce da shi'aibu ga annabi shi'aibu innama anta minal musahhari kai kana daga cikin waɗanda aka sirrince eh ma'ana akwai wani tafiyar hankali tare da kai wanga wa'azi da aka yi muna ba wa'azin masu hankali ba ne maganar cewa mu dawo mu gauta ma Allah shi kaɗai Mai yadda da kai manzon Allah ne inna ba anta min da musahharin kai kana cikin da an zai ai allazina saharu kaseeran da an da su da yawa hatta ga daba ala uqulihim har an rijaya aka hankali su ma'ana kai ba ka da hankali to da ka ga ce mai wa'azin yau don an aibanta an ce mai mahaukaci to an gaya mu waɗanda suka yi ka annabawa na Allah mu zami na Allah an gaya musu irin wannan magana suka ce wa ma an ta illa basharun misalun kuma kai ba kowa ba ne face mutum ne irin an gane kai ba kowa ba ne face mutum ne irin wa inna zunnuka an gane wa indin na ma ce ba karfafa su mina sakila wasu muhamma a zofin ai annahu suka ce lalle kai na zunnuka muna tsammanin ka laminar kazubi da kana cikin makareta ka kai tsaye ba su yanke cewa makareci mani suka ce muna tsammanin kana cikin mana ya ce lam ya kafa ubi annahu zuba kai tsaye ba su yanke cewa shi makareci ne ba bi sidiki saboda suna da masaniyar gaskiya ne wato wannan na nuna mana muhimmancin ka zama mai gaskiya cikin da kake sun san cewa shi mutum ne mai gaskiya wato kabla da nubuwati war risala tun gabanin yayi da'awar annabta da manzanci sun san da cewa mutum ne mai gaskiya walau qafa'u bi wasfihi bil kadhib da ko sun yanke kai tsaye da siffar ta yi cewa makaryaci ne lakazzabahum abu da mabiyansu sai sun karyata su fil hana kai tsaye a wannan lokacin fa yazhabu ma aradu wato min ijwa'ihim sai wannan abin da suke kokarin zuwa da shi na karkatar da su waɗannan al'umma ɗin sai su gudu su bar su su sai su bi sai suka ce muna tsammanin wato wata da sisa ce ta magana kasan in mutum ya ɓare wurin iya sharrin magana to in ya zo sai ya yi ta ƙoƙarin lailo wasu abubuwa da sharri don ya dingina ma ya kowar jama'ar daga gare ka ko ba haka ba kuna ganin ina da gadi a kuyi hankuri yan siyasa ce, in suna so su aibanta dan wani fati duk alheri ne ba sai ka ji an laɓe wani wuri sai a ce to ai ko ka zanta kun ga an yi ai ka zanta don mi so aka yi a son ta ƙauna da cikin zukatan a hitar da son da kuka yi masa a cikin zukatan to shi ne abin da suka yi to shi ne gaba sai suka ce فاصبر علينا كسفا من السماء kunta min as-sadiqin jama'a ku duba akan wannan wa'azin da ya musu irin maganganun da ke zuwa bakun suna aibanta shi da ababe kusan wato guda biyu sun kiraye shi wanda aka sihirce sun kiraye shi cewa aiki mutum ne irin wato sun siffanta yadda siffa guda biyu su ne kasancewarsa minal musahari da kuma kasancewarsa wato ai musulmi ya rauna anna kullum dinha wato kafin man kirkisara wai da suke gani wadanda abubuwa kowanne daga cikinsu yana hana mutum ya zama manzo na Allah to ba kai fa idan ta to ina ga son haka ga mutum to shine nan suka ce ba asqit alaina kisban Min sama ka roƙi ubangijinka a sako muna da wani yanki wato ƙida'atun wani yanki minas sama daga sama a sako muna da wata azaba ko wani kaɓaki daga sama wani yanki na sama ya sauka roƙi Allah a sako muna da suna kace manzo Allah ke ka roƙi Allah to a sako muna da wannan wani yanki na sama ya sauke mu halakar mutu ashe duk inda ka ji musulna cewa a sauko mai bala'i ba mutumin kwarai na don duk wanda ya san ni ab bala'i bai kiran bala'i shi yasa su suke kiran cewa a sauko musu da wannan in kun tafi na sadiqina in dai kai mai gaskiya da fi sara suka a cikin manzancin ka cewa kai Allah ya aiko ka to roƙi Allah a sauko mana da bala'i a sauko mana da wani yanki na sama wani ruhi na sama ya sauko ya taushe kun ji abin da suke gaya zo gaba sai Allah ya ce qala rabbi a'lamu bima ta'malun suka gaya masa irin wannan maganar Kala. sai ce rabbi a'lamu bima ta'malun yace ubangiji na a'lamu shine masani bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa fa kun bihi don haka shi zai saka muku da munan aikin gaba fakar da عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الله يتي فكذبوه سيسك كريه لاشي فأخذهم عذاب sai wato azaba ta wani yini mai girgiji wani yini mai duhu na girgiji shine ma sahabatul wato uzzilathum wani girgije ne wanda azallathum wanda aka dullube su da shi ba da harrin shadidin bayan sun yi fama da tsananin zafi mai tsanani wanda saba wanda ya same su sai Allah subhanahu ta'ala ya aiko wani irin girgije an ware kamar da an aiko musu da wani girgije sai da aka tanka kamar hadari haka hmm. ka san yanzu za a yi hadari za a ga zafi haka to sai da aka tura musu wani irin zahi mai tsanani to bayan an yi wannan sai aka canza wani abu mai kama da hadari sai suka ɗauka ai ruwa ne za a to daga nan ne fa umtidat alaihim naran fa hasara sai Allah subhanahu ta'ala yayi musu ruwa na wuta aka yi musu ruwan duwatsu na azaba fa hasara ku gaba ɗaya sai suka kone Allah ya ce inna kana azaba yawmin azim hmm. lalle wannan ya kasance wata irin azaba ce ta wani ne mai girma Allah ka yi da irin wannan azaba Allah ya ce inna fi zalika la ayya hmm. wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da ya faru gare su mutanen annabi shu'aibu la ayatan akwai izina akwai wato wani abin hankalta ai mani'atun lil akwai abin da ke hanawa ga mai hankali min takazibir rusul na daga ƙaryata manzanni ko masu wa'azi wa man talaba ayatul azab misal da ashabil aika min iskati kisfin min as-sama'i alayhim duk wanda ya nemi a sauko musu da azaba irin neman da ashabul aika suka yi na a sauko musu da wani yanki na sama na azaba to fala kada arsala alaihi murriha sab'ata ayyam hmm. Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu da wani iska wato wanda Allah ya aiko musu sab'ata ayyam kwanaki guda bakwai wannan iskar yana ta kai kawo cikin su fa shakka alaihi shiddatu arriha sai aka tsananta musu tsananin zafi a cikin wannan iskar fakanu sun kasance ya dakulu na tasar har suna shiga karkashin ƙasa fayazzadu na da. in sun shiga karkashin ƙasa sai ya ƙara musu jin zahi fakaratu ila sahara sai suka hito wato zuwa ga wato sahara farfajiya inda babu duwatsu faja asuhumus sahabar sai ga wani girgije ya zo musu da zihin layyina albarina da wani irin iska mai laushi mai sanyi-sanyi wata ma'u ta hata sai suka taru karkashin wannan wato karkarar wannan dutse wanda suka taru a kan sun ga tun da nan ga wahala da suka sha sai suka cinkai wannan wannan dutse ko sai suka tattar suka ji wannan wuri suna zuwa wannan wuri sai Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu da wani iska mai laushi mai sanyi suka taru karkashin wannan wurin fa amsarat alaihim nara sai aka yi musu ruwa na azabar wuta fa su sai suka kone wa saru ramada suka koma wato haƙi Allah kai Allah ce wa ma kana aktaruhum mu'minin Allah ce kuma mafi yawan su ba su kasance musulmai ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka lahuwal azizur rahim shine al-aziz mabwayi ar-rahim mai jin kai wato jama'a wato Allah subhanahu wata'ala jama'al izzat war rahma Allah ya hada buwaya da tausayi malaci wa hina inta al-qissatu wato qissatu as-sab'a wato qissa ta bakwai na dakka ina ga kuma lokaci na harara muku to sai mu yi hankali mu tsaya nan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ki ba mu amin da muka yi Allah ki yaye muna ba ganganci bane karancin ilimi ne subhanaka ta ta,